إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك من ذلك هو وأستوى رانا لألبركة رانا تاهدو لوت رمضان شكرة تاهدو دهدا يا تليه دهدا أربعين دهدا وأنكم الشيء لأشيرين دا بطيء ashirin da bakwai da watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin daidai a cikin wannan masallaci na muhammadu imam ahmad bin hanbal da ke nan garin tsauni a garin gusau jihar zamfara najeriya jiya mun kwana cikin mu na suratul makara inda muka tsaya aya ta hudu za mu kuma dawo kan ta sha Allah ta'ala saboda munasabar da ayatu da gabanta sai mu ci gaba da Allah ta'ala ba da zai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون الآخرة هم يوقنون الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم hmm. ومن وما هم بمؤمنين طيب da wannan sai mu koma kan yawancin bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala yake cewa والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Allah yana ba mu labarin kaso na farko na kashe-kashen mutane kamar yadda muka faɗa jiya cewa wannan sura ta kasa mutane gida akwai mu'minai sannan akwai kafirai tsantsa sannan kuma akwai munafikai tsantsa su suma to Allah ta'ala yana ba mu labarin mu'minai tun daga farkon wannan sura da Allah ta'ala ke bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين shari'a ne ga waɗanda suka kasance almuttaqin masu tsoron Allah da sai Allah ta'ala ya faɗi na ya gaya mana siffofin waɗannan muminai wanda a kan su ne muka kwana a Allah ta'ala ya cewa allazina yu'minuna bil ghaibi su wannan muminan hudan lil muttaqin allazina da bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna muminai daga cikin siffofin su shine sun kasance masu imani da laifi abinda Allah ta'ala ya ba da labarin zai faru sun yi imani haka nan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sa duk mu'minai sun imani da shi na al'amarin da ya shafi alkiyama tun daga kwanciyar kabari da azabar kabari da kuma imani da annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan da abinda shafi aljanna da kuma wuta da sirafi da fitari da mizani da duk abubuwan da suke ba a gansu ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamarta mana su haka nan alkur'ani ya bayyana su muminai masu imani sun yarda da waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari a kansu ko kuma wanda alkur'ani sai tsaye ya ba da labarin cewa za su faru mun fahimta to Allah ta'ala kuma ce wa yuqimuna salata muminai suna masu tsaye da sallah wajen ba da rukunanta da sharuɗanta da wajibanta da kula da abin da za ta inganta da kuma kokarin kiyayewa kan abubuwan da za su lalata ibara ta sallah muminai a tsaye suke wajen kula da waɗannan al'amura to kuma sai Allah ta'ala ci gaba da labarin labarin su yake wahum bil akhirati hum yuqinun haka nan kuma dangane da al'amarin alkiyama muminai sun kasance masu ne? suna su kankan cewa da dukkan abin da Allah ta'ala ya ba su da shakka cewa za a yi alkiyama waɗanda suke mulkigai waɗanda suke yan daɗi arna su ne ba su yi akwai lahira ba ko kuma suke ganin akwai abin da za su yi wanda zai iya hana hisabin Allah ta'ala ya kasance a kan shago za su yi da yawa daga cikin mutane Allah ta'ala yana nuna mana bambancin mutane don kowa ya gane an maka bayanin mumi an ce ma ya yi kuma da wani yana nan mulki ne kafiri ya ke gada abin da ke al'amarin dai yana kallon wasu abubuwa na mai yawo a kwakwalwa yana da tunani irin nashi sai ke kallon ba bukatar imani da wani abu da ke gani spiritual believing ba da wannan bukatar shi dai kawai a nuna mai abu kuru da mai ya ga iya abin da yake a gabansa da shi ne ake mai magana da shi amma duk abin da ya kauce ganinsa to wai shi bai yi shi ba to sai Allah ta'ala ce su minai, sun yi imani da akwai sun da abin da yake a koye Allah ta'ala bar labarin amma irin waɗannan mutane masu wannan mummunan tunani da wannan mummunan aƙida su ne yan daɗin ƙarna waɗanda suke jin daɗin abin da ake ƙoƙarin cin mutuncin musulunci a kai shi kafirci ba komai bane kawai kace na yi ban yarda ba ko ina da da ko ina da gardama wannan shine kafirci ai na yi kan gare mu Allah subhanahu wa ta'ala kina da umarninsa ce ban yarda da kaza ba ko kuma hankali na baya kan kaza ko hankali na bai da kaza wannan shi ake Shi kafirci ina inaji kan garewa daga abin da Allah subhanahu wataala ya umarni shi irin waɗannan mutane suna nan da yawa a wannan zamanin da muke ciki A tare masu magana da Hausa za ta ga da kungiyoyi irin nasu na mulkigai kungiyoyi na kafirai waɗanda suke da shakka a cikin addinin musulunci shakka a cikin alƙur'ani zuciyar Allah ta'ala yake kokarin kankare wannan mummunan dauda da wannan tsatsa ga musulmai muminai wanda suka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala za su ji abin da Allah yake tabbatar ma muminai na cewa ga abin da suka yi imani shi idan aka zo bayanin kafirai da munafikai za ka ji Allah ta'ala bai kore wannan abubuwa da haka mumini shine ne mai wuya a cikin umarnin da ya fahimta ko da fahimta ya gane ko bai gane ba ba hankalinka bane ake bukata ya nuna ba ka gane ne abinda ake bukata hankalinka ya da'a da biyayya ta saki mun Allah subhanahu wa ta'ala to su mu'minai sun miƙa wuya sun yi alif islamu tab alkali sun miƙa wuyansu baki ɗaya sun yi da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sawa'un sun gane ko ba su gane ba kafirci da munafirci wani dodo ne da suke sanyawa a gaban ku da hana ku imani da Allah subhanahu wa ta'ala dukkan masu irin wannan aqida idan ka taba za su ce masu imani suna da hankali amma ba ka ganin hankali kuma sun yadda akwai shi haka nan sun yadda akwai gobe saboda sun san zaka su amma menene tabbatar musu da akwai gobe me yasa suke da akwai gobe me yasa suke damu da akwai farin ciki me yasa suke da akwai bakin ciki tare da cewa in ka ga mutum sai idan ya maka bayanin abin da ke ɗauke da shi cewa ina cikin farin ciki ina cikin bakin ciki kuma yana faɗi ta ƙarya me ya baka damar hankalin ka da cewa wannan mutum yana cikin farin ciki wannan mutum yana cikin bakin ciki ba haka bane ka ga farin cikin nasa ko ka ga bakin cikin nasa ba ko da yake bane mutum yake ya ke baki yake murmushi ko ka ga ran suna bayyana a wajen da cewa yana riya yake wani wallahi mutum ya shi a cikin zuciyarsa shi yasa wani ruwa yake cewa kar ka ɗauki cewa dan ka ga mutum ya yake baki kai tsammanin farin ciki ne ke yayin da zaki yayi bakinsa bakin ciki ciki tadda zaki ya fitar da haƙwaransa ba jin daɗi ba ne ba zaman lafiya ba ne karka da ya mata haka kace murmushi yake to ɗauki alamar cewa wannan halaka ka ne da haka ba wai alamar ganin haƙwaran mutum a waje shi ke na farin ciki ba idan ka gana zaki a waje mugunta yake shi ne haka wani mutumin shi ba idan ka gana shi a waje sharri yake kulla maka yana nufin cewa wannan bai sanni ba wannan bai gane ba a shiga ga mujarrad ganin haɓara a waje ba shi ke tabbatar maka da cewa wani na cikin farin ciki mujarrad da ga mutum kawai haɗa fuska bai dariya ba ba shi ke mutum sun damuwa da tashin hankali ce wataƙila cikin jin dariya ce amma karamarsa da kamalarsa ba ta ba shi damar ya dinga ƙyaƙa dariya ko yana kallon sa ka duba manzon Allah sallallahu alaihi Ba bashush mutum ne mai farin mutum ne mai fara amma manzala su sallan dan yana cikin fara ba ko ba kyakya ta dariya zai dinga yi ba wanda yake ne da ya je dariya a ba shi da tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka waɗannan masu mummuna ƙida su ne Allah ta'ala ke tunkuɗa wannan tsatsa daga muminai da yake allazi ne yin nemi na bilgai wanda suke imani gari su ne waɗannan muminan nan wanda ba su da shakka a cikin littafin Allah zalikar kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kaga al muttaqin su ne waɗanda Allah ya siffanta su da cewa ba su da shakka cikin alƙur'ani to kuma ci gaba da siffanta waɗanda ba su da shakka alƙur'ani shine allazina yu'minuna bil ghaib sun yi iman da gaibi kuma wa yuqimuna salata suna tsaye sallah kamar yadda umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake don Allah kuna fahimta kun fahimci wannan gabar sannan kuma wa mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abinda Allah ta'ala ya ba su ga tsaye sallah sannan kuma ga ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala su ciyar daga abin da Allah ta'ala ya wasu to muminai suna sadaka suna ba da kyauta ga abin da Allah ta'ala hori musu dukkan wanda yake sadaka sai kaga Allah ya haɓaka arzikinka Allah ya ba shi kwanciyar hankali ya ba shi rukuwa ya ƙara yalwata mai a cikin zuciyarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya turo mala'iku guda biyu a kullum ɗaya na cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa sai kuma na cewa ba Allahu ba'd musikan talaba Allah duk wanda ya bayar mai mai gurbin abin da ya bayar wanda kuma ya maki yayi rowa Allah shi ba maki ne a jikin da haka saraka jalli take na arziki tana kawo arziki tana kawo yalwa a cikin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ba mu wanda kuma baya sadaka za ka yi a cikin kunci a cikin damuwa baya da fara'a baya da farin ciki sannan arzikinsa kuma baya jin daɗinsa ba tarin zuciya bane kwanciyar hankali wani ya tara kuma ya kasa bacci wani ya tara bai da nutsuwa wani ya tara bai da kwanciyar hankali wani ma ya tara bai da aminci tsakanin da iyalinsa ƴaƴansa ko matan amma wani kuma Allah ya bashi shi kosu amma zai kwanta ya bacci in ka ya tashi sai zai tashi ya mallai ko kuma ya tashi as ta kai min an zai fatin salafiya kana wani abokina ne su ina sha wallahi ma na ka gode ma Allah ni da ni ne nake mutunkara na gidaje yace wallahi ba na iya bacci saboda ne ya ka duka da bai hanya za a yi ba amma wallahi ba zai iya bacci tashin hankali ke da masu ba kanka da in ka ga bacci ya kwashe shi ana magana a salatu sai min nan lokacin da sallah ko lokacin ko bacci ke wannan wasu irin musiba ce da in ya zo kwanta ba zai tashi ba sai kusan sha ɗaya sha biyu sannan in ka je sai ga lokacin yake karyawa lokacin yake karin kumallo ana magana cin abincin rana shi yana magana yanzu ya tashi da kwana ashe kenan nutsuwa ba tarin zuciya ba ce nutsuwa tana cikin zuciya ne Allah ta'ala shi ke bari idan Allah bai gina ba zai ba ce shi yasa mumini ya gode ba Allah kuma ta shige da kotu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake ya rabauta shine wanda ya tafi jeruwa a cikin imanin ko ba ka da kotu idan Allah ya baka lafiya ya baka imani ya baka kwanciyar hankali ka gode ma Allah ba ta da zuciya bane kwanciyar hankali ya shi yawa gwara talakawa mu gode ma Allah kan mu koma da ba mu gode ma Allah wani laifin gina ghina min kasrat al-ard innama na ghina ghina nafs ba wai wadata bane kaga cewa ka tara yau kai ake mawaya da kaya sun zo kai ne ake mawaya a'a wadata ita ce wadatar zuciya shi yasa kai bawan Allah da baka da kuɗi kar ka ɗaga hankalinka wata kyauta ce Allah subhanahu wa ta'ala gida ya maka wani zaɓi ne Allah ta'ala ya maka kamar yadda yake cewa a cikin hadisi Allah ta'ala na cewa akwai daga cikin bayina wanda inda kyale shi babu kuɗi sai ya kafin su ni kuma yana so shi da rahama sai Allah ba shi kuma a shiga su kuɗi a nan ba wani zaɓi ba ne na musamman ba. akwai daga cikin bayi wanda kuma idan Allah ya ba shi sai kafin ma Allah Allah yana son shi da rahama kuma sai hana mai dukiyar da ba'i saboda zauna lafiya ya kwanci da hankali duk yadda kaga Allah ya fiya da kai ka gode ma Allah in ka fi kowa kuɗi ka bi cewa jarabawa ce ibtila'i ne in ka fi kowa talansu ka bi cewa jarabawa ce ibtila'i ne Allah ta'ala ya maka bakin ka Allah yake yi kai kuma ba san ka Allah ke yi ba ka zuciya su a suke da kuɗin duniya yanzu ba ka ba ne Allah yana son su ne amma ya tara musu duniya ba dan yana kauna su ba dan yana son su ba sai dan ya jarce su akan abin da ke na rayuwa ne haka nan kai ma mu'mini idan kaga Allah baka dukiya ba wai dan kana zabe bane ka dukiya jarabawa haka idan Allah ya hana maka kin sai ke da jarabawa Allah ka sa mu jarabawa to sai Allah ta'ala ke bar bayanin mu'mini ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka haka nan wa'annan mu'minan sune suke imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka wa bil akhirati hum yuqinun kuma dangane da al'amarin lahira suna masu kankancewar imani kaga anan ma Allah ta'ala ta rasu fadin sifa uku ko guda hudu a cikin wannan aya har yanzu da sifar mu'minai yuqinuna ma unzila ilayka suna imani da abin da aka saukar maka alqur'ani shine karshen saukarwa amma Allah ta'ala domin yana magana ta alqur'ani sai ya fara gabatar da shi a wani imani waɗanda ake magana da su a lokacin su ne da suke imani littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi alqur'ani sai da Allah ta'ala ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka ay ma unzila ilayka alqur'an wa amanu sun imani da alqur'ani littafin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka su ne at-taura da injila da sufi ibrahim wa musa da kuma zabura mu'minai sun imani da wannan mumini baya bambanci tsakanin annabinsa da annabin da ya zo kafin shi ko ya zo bayansa. mu muminai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an umurce mu da imani da dukkanin wayannan annabawa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bain ahadin minhum min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir dillin da aka saukar kai mu'mini an yi maka umarni da kai duk annaba da suka gabata ga manzanni an yi maka umarni da kirida annabi isa annabi musa annabi dawud annabi suleiman annabi zakariya annabi shis dukkan su wajibi ne ga mumini wanda ke jin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani su kar ka bambanta tsakanin annabinka da annabin da ya gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to kaga kenan imani ya zama wajibi ga littafan da suka gabata gaba ɗayan su to amma Allah ya sake dawo da magana ne a nan domin ya kama wasu mutane waɗanda suke kangarewa ga alkur'ani mu mumine na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mana umarni da mu yadda da alkur'ani sannan kuma mu yadda da waɗancan littattafai da aka saukar kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nan ne muhallin niza nan ne darasin gida nan ne inda rigima take mu an ce mu imani da naku ku me ya hana ku imani da naku kun bayyana ai to mai imani da littafin da aka saukar mu annabawa to mun yi da mun bi ku me ya hana ku imani da mu abin da ya sa muka imani da ku, shi ya sa ku imani da ku. idan mu mun zama abin yabo a wajen imani da ku, ya kamata kuma ku zama abin zargi a wajen kin imani da ku. haka ne to amma wannan imanin da aka ce ni waɗannan da suke hannu da su ne za mu imani da su Allah ta'ala ya gaya mana shi alqur'ani zalikal kitabu la raiba fihi wancan littafin ma'ana saboda daukakar sa da matsayinsa idan ka gwama shi da sauran littafan gaba daya Allah ya daga littafin Allah shine alqur'ani wanda aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to tunda Allah ta'ala ya daga darajarsa to sai ya zama cewa shine littafin da babu kokonto a cikin sa amma nasara sun canza abin da eh, bible eh, injila kenan haka nan yahudu sun canza al'aura kowanne ya kawo son zuciya ya sa ciki ba littafan da annabawan suka zo musu da su ne a hannun kowanne ya rasa ba alkawari kowanne kuma yana da tsohon alkawari yahudu suna da talmud a talmud shi ne littafin da suka rike da matsayin sharhin littafin da aka tsoka musu na taura domin wannan talmudin ba maganganun annabi musa bane alaihi salatu wasalam ba sharhin waɗannan yahudawa ne rahobaniyun wannan manya-manyan malaman nan su suka zama suka sharhin abin da su gada ba sai suka nufi cewa a taura yake tsohon alkawari wannan kuma shi ne abin da suke su bauta a irin wannan ne a ƙidar sufaye a ƙidar 'yan shi'a kowa ya zo ya yi sharhi akan abin da ke ganin shi ne a ƙidar da kan kace mai ina wannan abu ne a cikin littafin Allah ina yake a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bayani ne da manyan manyan malaman suka gano wato kai baka gane ba sai da wasu suka gano maka wancan magana ta Allah ko magana annabawa ba a gane ta ba sai da wasu suke bayani akan yadda za ku gane to wannan gane wanda suke a nan gane shi da cikin saboda ba ra su sune fil ilmi ba ma abuta ilmi ne da suke gane su yan son zuciya ne suka kwana da shari'a da aka saukar masu don ta dace da zamanin su da kuma son zuciyarsu da abin da suke so su cimma mutane a kan wani yana son kuɗi bai san ya su kuɗi a wajen mabiyansa sai ya yi kwana da nasu wanda ya zuwa cikin littafin yanzu. don ya samu gun son zuciyarsa ko kuma ya ce maka wannan na wasu mutane ne ce ban su khasul khawa wasu special mutane ne su kada suke gane wannan in ba su ba ba ne gano wannan to daga inda za a ce na wasu gananu ne a nan ne zai cuce ka a nan ne zai maka shigo ba tafi a nan ne zai dara ta da faɗi sai ya cuce ta cikin ka nan ne sufaye nan ne yan shi'a nan ne yahudawa nan ne nasara da sauran alfiratu bala suka fatar da mutanen su akan ina hujja ta ce ba ba qur'ani ba ba hadisi a ina gano wadancan wai wasu zaɓaɓɓu ne na Allah su Allah ya gano wani wanda za mu ga misali da su a nan gaba insha Allah Allah ka shirya da haka nan wa bil akhirati hum yuqinuna imani da ranar alqiyama ranar hisabi wajibi suna masu imani da ranar hisabi alqiyama kenan wannan ya nuna mumini shi ke da alqiyama wanda ba mumini ba ko bai da alqiyama mun bayyana to wannan sifar mumini ce duk Allah ta'ala ke muna magana akan ta sai Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana dangane da haƙƙin waɗannan bayan Allah mummune saboda kasancewa su zaɓaɓɓu na Allah sai Allah ta'ala ce ula'ika alahu ula'ika ala hudan min waɗannan su ne suke kan shari'a ta ubangiji su muminai abinda su a kai, shari'a ce da Allah ta'ala ya ɗaura su a kan hudan min rabbihim sai zama ne bayanin asali na farko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina kaga shi Alƙur'ani shiriya ce ga masu tsoron Allah shiriyar Alƙur'ani ko take shiriyar Allah kun fahimta to shiriyar Allah ya ta bayyana ulaika ala hudan min rabbihim wannan mu'minin su ne suke kan shiriya ta ubangiji kun ga siyakin ayoyin yana tafiya da sunan can qur'ani yana shirye da mutane ne wanda suke mu'minai muttaqin masu tsoron Allah to wata shiriya ake nema gaba daya a cikin wannan sifar da aka ba su ita ce shiriyar ubangiji ula'ika ala hudan min rabbihim wadancan tunda an ce zalikal kitab wancan shine littafin nan to wanda suka yi imani da wancan littafin madaukaki su ma madaukaka ne sai Allah ta'ala ce ula'ika wadancan da kake gani masu babban matsayi a nesa ma'ana ba ba da magari bane su cikin mu'minai sun fi karfin ka sai masu da magari zaɓaɓɓun Allah ne Allah ne zaɓe su shi ya masu suna da ismul ishara da cewa waɗancan da kake gani ala hudan min rabbihim kaga balaga alqur'ani tana fitowa da nunin ma da yake musu ba na kusa bane kenan na nesa ne ma'ana masu babban matsayi ne su Allah ya san ne mara to Allah ta'ala ce ulaika ala hudan min rabbihim wadansu su ne kan shari'a ta ubangijinsu wa ula'ika humul muflihuna kuma sai Allah ya sake cewa ne waɗancan su ne rabautattu waɗanda Allah ta'ala ya rabautar da su da samun aljanna da kuma dawwama a cikin kun fahimci wani balagin alƙur'ani a nan me yasa Allah ta'ala mai mai ta ula'ika har su biya su wani aya ula'ika ala hudan da rabbihim waɗancan su ne kan shirya ta ubangiji daidai ne Allah ta'ala ce wa humun da muku da suna kuma su ne rabautu da ya kafa ka za ka gane kuma ba ka gani ba za ka gani. amma dan Allah ta'ala ƙara gaya maka matsayinsu ya ce maka ula'ika ala hudan da rabbihim waɗancan su ne ke kan shirya ta ubangiji kuma waɗancan da su ne da har yanzu a kan rabauta da samun aljanna kamar mutum da zai ce maka yana so ya koda maka wani ya ce maka malam wani shi ne malamin da ya fi kowa ilimin fito shi ne da ya fi kowa sanin hadisi shi ne fi kowa iya tafsiri shi ne fi kowa gane maka'in na furu'a shi ne in ya fara shi ne shi ne da yake nufi matsayin sai ke sake nuna maka ne ku ce maka ya san ilimin tafsiri da fiqh da hadisi da kaza da kaza to sai ne cewa shine shine yana ƙara maimaita wannan lamarin sunan dan ya ƙara fitowa da matsayin wannan wai shi waye shine duk ne wannan matsayin shine wani an fahimta to da haka shi yasa Allah ta'ala idan da mai zaman kamar yadda muka ga matsayin Allah a cikin suratul fatiha da muka karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kun gani na abu wa iyyaka nasta'in har yanzu sunan Allah ya yake ci gaba da mai shawa dan a nuna matsayin Allah da abin da bawa yake bukata da shi iyaka na abu bauta kake ma Allah wa iyyaka nasta'in haka nan Allah kai ne muke sake ne mutum kunka ka zo wajen gwamna kana ya ne ma gwamna kai ne al'umma garin da suke karkashin ka kai ne kowa ke jiraji umarninka kai ne kowa ke jiraji ka ce kaza kai sai da ne cewa lalle matsayin sa gaba ya ta taru a wajen ma'ana babu wanda yayi mun shirka da shi a cikin wannan matsayin al'amari na gare shi shine alfa omega shi zai faɗi kowa ya saurara mun fahimta yin kun gaba yake sai ka ji gwamnati ya ce to tunda ko ka mana wannan umarni ko ka mana wannan jawabai kuka gamsu da cewa za mu yi kaza kun gamsu za mu yi kaza to za mu yi mu kaza din kuma za mu yi mu kaza sai ku dinga jin cewa lalle hakika wanda kuka kare kuka ya ita share muku saboda ni shi ne mai kaza shi ne kaza shi ne kaza kun bayyana to shi ne hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna dawa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wadancan su ne wanda suke kan shari'a ta ubangiji su kuma wadancan su ne wadanda suke rabautattu ta yi samun aljanna kuma da samun nisanta da wuta al-muflih wanda yake rabotacce shine wanda ya samu abin da ke nema kuma ya guje ma abin da ke tsoron ka Allah samu fahimta shiriyar Allah ita ce babban abin da kowane mumini yake fata ya samu kuma hukumar ubangiji ita ce abin da kowane mumini yake nema ya kauce ba kamar yadda zuwa hadisi imam muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da mumini ya san girman azaba ta ke wajen ubangiji da bai ci gaba da fadin aljanna ba da ya ci gaba da neman tsarin allah a wajen azabar ba haka nan da kafin ya san girman lada da aljanna da ni'ima da wajen ubangiji da bai ci gaba da saba masa ba da ya ci gaba da saba kawo don neman wata aljanna amma kowanne bai san girman abin da ke wajen allah mumini bai san iya a zafafi Allah ta'ala ta riga shi da ya ci da da fafutuka wajen neman tsarin Allah kan azabar da ya dace aiki tukuru da dinga yana ta ibada yana ta ibada saboda ya san ibada ne ta hana shiga wacce wuta da shi kuma ya san girman larar da kyau zan ubangiji da bai saba Allah da kokari zai dinga ya dinga nesa nesa yana nisantar da kanka da aikinsa da maganganunsa da ma'amalarsa gaba ɗaya daga aikin da ke na sabo ne saboda kada ya biya ya je shiga cikin azabar ubangiji Allah ka kare a waɗannan ayoyi guda hudu Allah ya gama bayani a kan mumini saboda mumini ne wanda ake son ya gane dukkanin al'amarin da ubangiji ta ala ke so ya gane to kuma aka kwantar mai da hankali da cewa za ka samu rahamar ubangijinka a zama da mumini da hankali cewa duk wanda yake da wannan to duk abin da zai wa kuma kada hankalin ka tashi akan ma'ana ka yi riko da wannan abuwan yanzu yanzu an gama da mumini za a da kuma faifai na biyu shi ne faifayin Ko wanda kafiri bai da wahala a yi. kafiri kawai da ce ban yadda ba shi ke ya zama kafiri yi sallah ban yadda ba sabanin munafiki yana da wahala sha'ani munafiki yana da wahala sha'ani shi yasa zamu zo mu tarar da aya goma sha a gaba munafiki kafiri aya biyu gaba mu ce kadai Allah ke magana da shi ya gama aikin kafiri gaba ɗaya aya biyu amma munafiki zai da Allah ya dauko aya goma sha ya lanka tsakanin mumini da kafiri a wajen bayanin halin munafiki mumini yana da aya nawa hudu a nan tun da kan zalikar kitabu da rai da fi hujjar da mutu kina allazi ne yi nuna da bima'un da ke bila gai ko yi limu na salat ko mai mara da kalawar kuna wallazi ne yi nuna bima'un da ke kawo ma'un da ke mun karbi kawo da asir tuhu yukiluna ula'ika ala hu da mai rabbi yi ko ula'ika mun yukili kuna ta ga an gama bayanin mumini a yau kafin kuma ayoyi biyu gaba musu za mu karar da shi ta ga aya shi ke nan munafi kuma sai da allah ya linka mai gida biyu da munafiki ah, da kafiri da mumini duk ba su kai wa wahalar sha'anin da za ka gani munafiki a kan shi yasa Allah ta'ala ne sura da sukucin da guda saboda bala'in sharrin munafiki a ta mai sutul munafiquna yana da wahalar sha'ani za mu hukumin da Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da magana akan waɗannan ah, munafikai da alba to amma yanzu kafirai su za mu karanta da su karanta mu ayyuka إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون نعم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله تعالى ينا مجرد مني لما نكافرين يا الله تعالى يجي منين فرقنا إن الذين كفروا سواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون للي ولد كافر مع الله تعالى الذين كفروا وإن الاستكابرين سواء عليهم دك أيك أو نوش أعنذرتهم بوك متجرجئيات أن محمد صلى الله عليه وسلم أم لم تنذرهم بوك متجرجئي لا يؤمنون والله لا تؤمنون khatama Allahu ala qulubihim Allah ya yi rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim da kuma jinsu kunnuwansu wa ala absarihim bishawa da kuma jannansu Allah ta'ala ya yi wani rufi akan ka wa lahum azabun suna da kuma azaba mai radadi ko kuma azaba mai girma da Allah ta'ala ya musu tanadi a gobe tsaya da shi kafiri al'amarinsa mai saukin ganewa ne shi Allah ta'ala ya kuma gaba daya dan ya kwantar manzan Allah sallallahu alaihi da hankali a kai wa'azi da yake yi da fafutuka da kira zuwa ga hanyar gaskiya ba dare ba rana kullum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kira yake yi su gane Allah amma su gane to sai Allah ta'ala ya kwantar manzan Allah sallallahu alaihi da hankali ya yake ce maka innal ladina kafaru sawa'un alaihim lalle waɗannan da su kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala duk ɗaya yake gare a anzartahum ko kai musu gargadi am lam tunzirhum ko karke musu gargadin ba yi yu'minuna ba za zama daga cikin masu imani haka kenan abin da ke kishiyar mu imani shine ne kafirci inda Allah ta'ala ke innal ladina kafaru lalle wa'annan su kafirce mu Allah ta'ala a tawa'un alaihi duk ɗaya ke a wajen su a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ba za zama daga cikin masu imani ma'ana suna na a cikin kishiya na farko kishiyar ita ce ne kafirci ne kishiyar kafirci imani mun bayyana to duk wa'azin da zaka musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za su yi imani ba daidai ke da faɗin Allah ta'ala sawa'un alaina aw a'ta am lam takun min al-waqitin kamar da Allah ke ga musu da ara suke cewa ni eh ko ayi wa'azin ko kar ayi wa'azin ɗaya yake gaba ɗaya ba za su imani ba su yi niyyar imani irin wani yaran da yawa qur'ani Allah ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan da yawa qur'ani cewa ko ka kira su ko ka kira su to ba su imani kamar yadda Allah ke ga mai wuta ne sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin ko kai musu gafara ko ka nima musu gafara ko ka nima musu duk Allah ba zai gafarta musu duk ɗaya yake a wajen Allah haka nan da faɗin Allah ta'ala da kafirai yayin da suna kasance a cikin wuta Allah ta'ala tsare mu daga cikin su isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun ko ku yi hakuncin da na azaba ko kar ku yi hakuncin da na ɗaya ana fatan ya mutu idan da ya ga abin da kuke cikin aikatawa a duniya kafiri zai ga bakar magana a lahira idan aka sanya kafiri a wuta saboda taurin kansa a nan duniya Allah ya shi wuta sai ke to yanzu kayan idan wuta ce wannan abinda ke cewa karya ne ba ku ta kada shi mumini Allah ta'ala ce wahum bil akhirati hum yuqinuna suna masu yarda da lamarin hisabi da lamarin lahira da lamarin mizani shi ku kafin da yi wannan bai yi cewa akwai azabar da Allah ta'ala zai mai a zuwa da haka bai imani duk abin da ake kiran bai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rashin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kai zuwa ga bala'i shi ya kai zuwa ga tashin hankali ko ka kira shi ko kar ka kira shi Allah ta'ala ce duk ɗaya innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun duk ɗaya yake ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ka kira ko karka musu gargadi duk ɗaya ne ba su imani to a nan akwai abin tambaya Allah ta ala ce innal ladina kafaru lalle wanda su samu ce mu Allah ta ta ga kenan Allah yana magana da cewa ya nan kafirai cewa an zarta ko kai musu gargadi ko karka musu gargadi gargadi tawawu na alim duk ɗaya ke a su Lalimin yu'minu ba su imani to anan Allah yana nufin cewa mu kafirai ba su taba zama masu imani bane ko ko wani bangare na su ake magana idan ka ce kafirai gaba ɗaya ba su imani ba sai zama ah mumine da suke imani zamanin manza masu sallallahu alaihi wasallam a matsayin su na mumine da suke imani ko ko a matsayin su na kafirai da suka fi kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke imani ah, kaga matsayinsu na kafirai ba matsayinsu na mummune ba da suke imani kai tsaye ba to amma matsayinsu na kafirai aka kira su zuwa da imani ko wani bangare da cikin sai Allah ta'ala kan ya musu shirya su kashe to wannan ayar kuma tana cewa duk ɗaya yake da kafirai ka kira su ka kira su ba za su masu imani ke su Allah ke nufi kenan su ne kafirai ma ma'ana tsantsan kafirai waɗanda Allah ta'ala alaɗi sun musu shirya akwai da cikin waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu masu sa ne na gini wasu sun ba shi gudunmawa ya kira su da imani ya kira su a wasu imani idan abu malik babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abu abu lahab dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ما يا جرس يا جرس الله تعالى بسن شريعة أتنكرم جمسك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لو كنت لوكت الله كسوك من الله صلى الله عليه وسلم آية وأنظر أشيرتك الأخرى لي كيما دليل تنصح تنصح دليل كسراف زادري وصم أمسى وصم وصم فذاك تجاهية تجاوز دليل من الله صلى الله عليه وسلم in kai da ka zo ƙarshen duniya ka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji daɗi ka kwatanta yau a ce kai ka musulun da babanka ba musulun da ko ka musulun da mahaifinka ba musulun da ko ka musulun da ƴaƴanka ba musulun da ko ka musulun da matarka ba musulun da ya za ka ji a ranka ka duba a gani yadda kake gani ka ga mutum ya zo a cikin tashin hankali shi a karamar Allah dan uwana wani shi a yi yana kan yana da wannan mutanen banza yana shi a ɗaga hankalinsa ya tashi yana ga da uwansa ya halaka ka ji a ranka cewa kai ne wannan abin da ba wata wata na mana kuka take kammala ya shi a yi kuma iya imani yana tabbata ɗan shi a wallahi ne da aljanna wanda ya mutu a da shi a, wallahi ne da aljanna mana ya zai ce ba za ki ki ki gode ba Allah ke yayi musulma ki gida ki shi yayi dan shiya uban ta ne shi yayi uba akwai ciwo a cikin lamarin kaga mahaifinka yana kan fata kai kana kan tafiya da shi yasa ba kaushin murya ba ne za ka lalla za a yi ka duba girman kafircin fir'auna amma Allah ta'ala ce ma annabi Musa yi kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha kadiba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mahaifinsa da ya yi shi me yake da ƙarshe yake ta'astaghfir ya abati ta'astaghfir laka rabbi innahu kana bi hafiya ya baba zan roƙa maka ubangiji mahaifi ne to kai kika gode ma Allah da yayi ka da kai Allah gaba ɗaya mutum sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin wannan ba in banda sai na Allah sai da Umar yake cewa wallahi na da sha'awar musulunta Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran yake kudin baba na musulunta jibin da suke ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kafirci bala'i kafirci tashin hankali ne da kana kallon mutum idan bai musulmi da mu'jiza shi to Allah ta'ala ya kwanta mu manzo Allah sallallahu alaihi hankali kare daga hankalin ya shi Rasulullah ka daina kaga murya dole sai sun gane ce wallahi ba masu gane ba haka Allah ya yi zai shiga wuta na lazina kafaru sawa'un alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وإن كفرتم الله سبحانه وتعالى duk ɗaya yake kai musu gargaɗi ko karka musu gargaɗi wallahi ba su imani to wannan tasiriya ce kwantar da hankali ne Allah ta'ala ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake na tsada shi yake kwantar mai da hankali yayi hakuri wannan ba su gane ba wanda ji Allah ta'ala ya ce sun gane sun gane wanda Allah ta'ala ce ko ba su gane ba har abada ba su gane ba me yasa ba za su gane ba sai Allah ta'ala ce khatama Allahu ala qulubi Allah ya yi wani rufi ne akan zukatansu wa ala sam'ihim da kuma jinsu Allah ya rida jinsu ba sa jin gaskiya wa ala absarihim da kuma ganin su akwai fishawa akwai wani rufi da ba su ganin gaskiya wa lahum azabun azim suna da azaba mai tsanani suna da azaba mai girma a wurin Allah Allah ya rida kan zukatan su kafirai zikatan su ba irin da mutane ba zukatan da dabbobi wanda ba sa fahimtar daidai a cikin su kai ban ma sun fitar gurin ɓace Allah ta'ala na gaya mai dangane da su ko sun zuka kansu lahum qulubun la na biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la na biha ulaika kal an'am bal hum adall ga zukatan amma ba ta tunani ba ta gane gaskiya ga idanun ba sa da gaskiya ga kullum ko ba sa da gaskiya kana karanta yanzu ka ce mutum Allah ɗaya ne shi ka yana ya yi da hangon na cikin zuciyarsa har zuciya kun yi da cewa Allah ɗaya ne har zuciya kun yi da Allah ya ne da sallah ba ne jin kai yanzu a cikin zuciyarsa cewa Allah ya ce a yi sallah ba ne jin kai cewa Allah ya ce ka bauta mai shi kadai ba ne jin kai cewa Allah ya ce ka yi azumi duk muna azumi wa ke jin cewa ta fara ne a kai idan ka da ɗan da kake cewa ya ramadan Allah ya karɓa mana a ce ka da da kake shi kuma ka da kake azumi ne zai ce ma ɗan akwai wahala ba zai ya ce ka ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam me wahala ka tsibirin ta in ka faɗe kuma ka yadda abin da kake faɗi a cikin zuciya ba mu jarrar ɗin faɗin ba hatta da yadda da na kunzan da ma'alomin kana da a cikin zuciyarsa wata rana mun je wa'azin maguzawa a cikin jihar kano muka yi wani ya musulunta ana ta lallafinsa ana ta lallashinsa ana ta jinsa ana ta jinsa ya musulunta aka ce kalma ɗaya ce za ta faɗa ba ta rawa hansu na sani bayan kuma sai Allah ne yi ya yi haƙuri sai wannan ya gaji ya koma gindin inuwa wannan ya taso ya ci gaba da mai da siya yana gona a tarar da shi kace kace kawai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi aka kawo mai tauhidin rububiyya wa yake baka ruwan da kake nema da fita na san shi ne ke bani yake abin lokaci ne ko ya kuma idan yanzu amfanin ka yi kyau wa za ka gudu mai ta shi ya bani masu ba muna zuwa roƙon ruwa ba ya yadda to yanzu ka ce la ilaha illallah ya ku dai bari lokaci zai wallahi ba abin mamaki ana cikin magana ta yi ta abin dariya da aka abin dariya a cikin tattaunawa da wa'azi da ake mai da kiran sun ake yi aka tafa hannun shi sun cikin la'ila. ilaha illallah aka ce alhamdulillah kamar ta ah, wallahi ba faɗa ba ba faɗa ba wallahi malam ana jin daɗi cewa bai ta ba ah, faɗa ba ne ai kuka ci a kudu da ta mun ai ni kan faɗa ne ai zama da bahaushe ne zan yi da ba wallahi ma na sai ka tausaya masa akwai tausayi cikin ku? zuciyar Allah ya rufe ta mata ganin gaskiya to su na su kafirai Allah ya wata zuciyar su goma Qur'an da cewa mata tausuka ta yi zuciyar kafirai ba inda ta gane gaskiya a wani waje kamar da Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ta cikin tafsirinsa yake Allah ya siffanta zuciyar kafirai da mutuwa da duhu har su goma a ƙwari yace Allah ta'ala ya fasa zuciyar da cewa zuciya ce wata ke kin gaskiya qulubuhum munkiratun wa mu mustakbirun biro. su tana kyamar gaskiya da su tana taurin kai da girman kai a wajen karɓar gaskiya kamar da ya so na hali a ta ashirin da haka nan Allah ta'ala ya ce ma zuciyar su haliya wacce ke da jinshi ba ta yarda ta karɓi gaskiya iz ja'ala allazina kafaru ij'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya yayin da Allah sanya wani shamaki tsakanin zuciyar kafirai da gaskiya ba za su karɓe ta haka nan Allah ta'ala ya sifanta zuwa lin siraf masu biya baya da gaskiya sun man sarrafu sarrafa Allah qulubahum bi annahum kanu qawman la yafqahun a bi annahum qawman la yafqahun Allah ya karkata da zukatansu da bin gaskiya sai ya zama sun zama mutane da ba sa gane gaskiya haka nan Allah ta'ala ya ce fa wailil qasiyati qulubuhum min dhikrillah me kai wannan kyankashewa zuciya daga ambatan Allah da suka san kuke da shi ba sa jin Allah subhanahu wa ta'ala haka nan Allah ya siffanta zuciyar su cewa sun makafar qulubuhum min ba'di zalika suka san su kekashe suka kidin gaskiya bayan wannan gaskiya ta zo haka nan Allah ya siffanta zuciyar kafiri da matattun zuciya aw man kana mayitan fa ahyaynahu Allah ta'ala ke zaga mai zuciya matacciya muka raya ta muka share da tauhidi ta samu rayuwa da ake rita na tauhidi akaran Allah ta'ala ke cewa inna ma yastajibu allazina yasma'una ba a yab'athuhum ba wanda ke zukatan su rayayyu ne su Allah ta'ala ke amsa masu haka nan Allah ta'ala ya wasafta zuciyar kafirai da cewa akwai rai ma'ana dasti a cikin su kalla rana ala qulubihim ma kanu yaktubuna haka nan Allah ya siffanta zuciyarsu da cewa mara lafiya ce fi qulubihim maradun a cikin akwai wata cuta akwai rashin lafiya wadda take ba za ta iya warkewa ba haka nan Allah ta'ala sifanta su da kunci zukatansu da kunci yace wa man yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ta'amuna ma yasta'adu fi sama Allah zai sanya zuciyarsa akwai kunci akwai wahala kamar mutumin da yake hawa bene ne ko kuma yake tafiya zuwa sama idan mutum zai je yin sama za ka jiya tafiya na haki saboda wahala ko kuma wanda zai tafiya wannan shi ne tafsirin malaman da cewa wanda yake hawa zuwa sama kake hawan bene kana hawan bene wahala kake ji ko daji kake ji wahala kake sha yanzu kuma na ce kamar mutumin da yake tafiya a polo wanda yake zuwa duniya sama in zai tafi guzurin da yake yi guzurin iska yake yi saboda kana zuwa sama babu iska har za ka yi zero gravitational force wanda in kaje ka jefar da wani abu zai tsaya wajen ba zai faɗi idan ka ga mutum ya tafiya a sama janifi sai dai yana su in ya haka da hannunsa haka zai tsaya in ya ƙara haka haka zai tsaya kamar wanda ke cikin ruwa yana iya to zukatan kafirai haka Allah ta'ala ya sanya su inannu ba su da rayuwa a cikin su akwai kunci a cikin zukatan kafirai haka nan Allah ta'ala ce ya rufe a cikin zukatan su fa tubi ala qulubihim fa hum la yafqahuna Allah ya yi rufi a zukatar kafirai ba za su taɓa gane gaskiya ba haka nan Allah ta'ala ke bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya yi rufi a akan zukatansu saboda kafircin su haka nan Allah ta'ala yake khatama Allahu ala qulubihim kamar yadda cewa wannan aya ta gaban mu dukkan wanda Allah ta'ala ya fata kuma da shirye da shi wa man yudlilillahu fama lahu min hadi duk wanda Allah ya fata da shi akwai wanda zai shirye da shi har abada ba zai samu wanda zai shirye da shi zuwa ga hanya madidiciya ba to kafiri zuciyarsa mai tsanci amma mummunai wanda suke bayan Allah daga tattu Allah ta'ala ya sanya su da zukatansu masu yalwa ne Allah ya ce ma nasu Allah alam na sharah na kasa da rak menene a cikin zuciyar kirji shi ne zuciya zuciya ta cikin kirji Allah ta'ala ya yalwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirjinka sai zama shi ne kirji wanda yake mai aminci kirji mai yalwa wanda ke ɗaukar sakon ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sa duk zuciyar da ba ta mumini ba to akwai kunci a cikin ta shine ka annama yas'adu sa'adu, fitama. sannan zuciyar mumini Allah ta'ala ki saka zalika lin tasbita bihi fuadaka wa arsalnahu tafila haka ne muke dan mu nadan maka zuciyarka zuciyar wanda ba mumini ba babu nutsuwa a cikin ta akwai kunci akwai tashin hankali da musiba a zuciyar kafirai Allah ta'ala bai sanya musu kwanciyar hankali da yawa a cikin ta haka nan mumini شكر ذو شافك نفسيا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد kaga wanda yake mai ambatan Allah a zuciyarsa ita ce take nutsuwa amma wanda bai ambatan Allah ba babu Qur'ani a cikin zuciyarsa babu rayuwa ina zai samu kwanciyar hankali shi yasa wani zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Abdullah waya ya Allah ta'ala yake tada matattu bayan sun mutu tamkar ka ce ya ake tara zukata bayan sun mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taba wuce wata gona ba wani bigire wanda yake busashe kamar yanzu duk wanda yake zai gonakin mu a bushe da sun sun yi ne suna nan a bushe to nan da wata biyu cikin taimakon Allah sai ga damuna ta kan kama har zuwa wata biyar duk inda ka wuce ganye ne ko shar yana burge ni shi mai gona in ji zai ji daɗi ba haka bane daga baya koma in ya koma sai sa jikin kamar yadda ke gani yanzu wani lokaci kuma ya koma ya ko da shar sai ce na taɓa gani haka ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa haka nan Allah ta'ala ke tada wanda ya mutu yanzu zuciyar ta mutu ba abin da ke inganta ta ba abin da ke rata sai ne sai alqur'ani shi yasa ku karanta qur'ani a cikin qur'ani akwai shari'a ku karanta alqur'ani a cikin qur'ani akwai dadi ku karanta alqur'ani a cikin qur'ani akwai nutsuwa duk wanda yake karanta qur'ani wallahi ba za ka shi a turkice ba sai idan ba ƙur'ani ke karanta amma idan mutum yana karanta qur'ani za ka Allah ya canja mai nutsuwa zuciyar mumini yalwa gare ta yalwa gare ta yana sallah yana zikiri yana karanta alqur'ani sai ga Allah ya canja mai nutsuwa cikin ta amma zuciyar kafiri ba kullum cikin damuwa kullum cikin kunci ga kudin baya jin daɗin su ga kaza baya jin daɗin a ƙarshe za ka waye gari da kafin ka ga yana neman mawa zai kashe shi ya huta shi ne suka waye gari ga amerika an ce mutum ya yi rafi kansa ka waye gari ga mutum kawai ya sa bindiga ya harbe kan ka ga mutum da matarsa babu jin daɗin zama ya kai ta ƙara ta kai shi ƙara an yi kaza an yi kaza ba mai jin daɗin wani ga shiga ta cikin gida ba wanda ke wani dariya sai an je kotu ka ga ana ta ba su dariya ana ba su labari a tsokani mijin a ita tsokanar saboda a samu sai dariya wai domin yanzu a yi revive da zuciyarsa ko kuma a dinga tsokanarsa ana tsokanarsa domin shi karan kansa a bashi dariya a burge shi wannan sai rayuwar daga an je su wajen da za a ce da shi waje ne na dariya ku taru ku ta dariya daga sa su dariya dabbobi ne ba ki sa gaban su dange musu abin dariya ha ha da ha dabbobin duka ha kaga mutum bala'i ya mai yawa a turai ya rasa inda zai sa kanka sai dai kawai ya akwai tanka da aka ware kawai gidan kuka ne in kana jin kuka a rayuwarka to ka je wancan gidan sai wanda ya kalli wani ka jin wancan sai yi kowa ne ka kuwa kuka saboda babu abin da ya rayu zuciya matacin zuciya ce babu zuciya babu hasken musulunci shi yasa binciken ku ina cewa mutanen su zukatan su matattu ne musulman da kuma suke kamawa da zai zan zukatan su rayayyu ne wallahi wani dan uwa yana gaya mana daga cikin yan uwa da muke da'awa da su a Ghana suna daga America yanzu muka su sai ke cewa a America ana kiran malaman musulunci su zo gidan kurkuku prison su dinga yi makafirai wa'azi saboda su suka san yaya ake taɓa zuciya ɗan adam yake zai ga mutum murjeje katu babu riga a jikinsa da yanka yanka a jikinsa kawai nan yanka ne nan yanka ne ya sa wuka ya yanka nan ya sa ya yanka nan in ya yankan da gani a jikinsa in ya matsayin makamin sa kenan ma'ana in ya kashe mutum daya zai yanka shi yau kurfi ne a nini ɗaya gare shi igiya ɗaya mutum da ya kashe in ya kashe mutum biyu yanka biyu in ya kashe mutum goma yanka goma iya yankansa janar zai zama wannan bai imani ko misali to musulmai ne ake kiran su zo su yi musu wa'azi ku zo karanta musu manganin ubangijin saboda ala bi zikirin lahi ta kuma inna kulu an batan Allah shi ke na da zuciya wallahi mu gode ma Allah ko ba ka da kofin za ka samu kanka cikin nutsuwa za ka samu kanka cikin aminci za ka ga cewa yau ga kana cikin yalwa da annashuwa kana karanta alƙur'ani duk duniya ta ba kunci karanta alƙur'ani ku duba mutane fiye da kaya sai ga tudun guna da suna karantawa sai ga farin ciki da annashuwa ta musu babu wata damuwa yanzu kuma saboda suna karanta ka ga mutum ya yi shi ne tsohon soja yanzu ya dawo ladan ya bar aikin ɗan sanda shi ne ladan ka ga ma imani irin wannan cikin ake so musulmi yi. in ka yi ritaya ka zama kana da rikon littafin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗi ne Allah ba mu larasa wanda muke kuskure ko cikin harshe kuma Allah ta'ala ya ji mu ne ya farta mana Allah ka dauke mu wannan annoba da wannan musiba da bala'i da wannan fitina ta corona da muke gani ya ubangiji Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin ta Allah ka ba mu kullu zaman lafiya ko ina Allah ka da da tsanan arzikin mu ta amintar da mu a cikin tsoron mu ya ubangiji Allah ka gafarta mana kai mana rahama ya Allah muna roƙonka alkhairin da zai ka bamu mu karka haramta mana alkhairin ka saboda sharrin da muke dauke da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin